Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Domin tallafawa ci gaban noma a kasashe masu tasowa, ƙasar Amurka ƙarƙashin ma'aikatar da ke taimakawa ƙasashe masu tasowa Millennium Challenge of Cooperation ko MCC a takaice ta tallafa wa ƙasar jamhuriyar Nijar da kuɗin saifa biliyan 250, wanda daga cikin kuɗin saifa biliyan 47 aka ware domin sabunta madatsar ruwa ta birnin Kwanni bisa manufar yaƙi da ƙarancin abinci a duk faɗin Nijar. Wakilin muryar Amurka a Nijar Haruna Mamman Bako ya duba mana wannan batu. Yanzu dai ta tabbata cewa kasar Amurka ta amince da saka biliyon 250 wa jamhuriyar Nijar domin bunƙasa noma kiwo da yin hanyoyi da sauransu ta hanyar Millennium Challenge of Corporation da ake cema MCC. Daga cikin waɗannan kuɗaɗe kasar ta Amurka za ta amfani da biliyon 47 domin sabunta damu ko gandarin birnin Kwanni wannan ko da zumar bunƙasa noman rani da na damana don yaƙi da karamcin abinci a cikin wannan ƙasa. kasar wannan yasa hukumomi na bariki da na gargajiya ganawa da manoman gandari domin faɗakar da su akan wannan tallafin na kasar amurka kuma a wurin taron mai martaba sarkin kwanni alhaji muhammad salifu ya yi bayani wa manoman kamar haka ma'anar taro shine kun san kowa na da labari cikin ƙasar kwanni ko ma kasar niger cewa gwamnatin niger ta nemi gudunmuwa ƙarƙashin shugaban ƙasa alhaji muhammadu isuhu ga ƙasar amurka a taimaka ma gandarin kwanni kala dai mutane na ɗoka abin waka harko ya tabbata yanzu za a yi aiki cikin watan tara 'yan Allah yarda na turawa kuma gudunmuwa ba karama ba gandarin kwanne kawai abinda za a kashe ciki miliyon dubu arba'in da bakwai idan ina so in tuna mutane kuɗaɗayin su ne na lanho nasu turawa suka yi muna taimako da su wace a gudunmuwan mu wadda za mu nuna hakika mu mutane muke masu son abin nan kuma waɗanda sun kasan ciwon kansu dalilin wannan mun ka kira mutanen waɗanda da ni zada ma domin mun san cikin gandar. dare akwai mutane da yawa da ba su biyan ekoki mun san da yawa akwai waɗanda aka biya miliyoyi su rike mun san da yawa akwai waɗanda suna nan shugabannin ne ne na masu ekoki an ba su kuɗaɗai sun ki zuba shiko aliyu usman shugaban ma'aikatar onaha mai kula da gandoran birnin kwanni da malbaza ya ƙara mana bayani game da wannan taron wani tallahi ne ƙasar niger ta samo daga ƙasar amurka na miliyar na guga miliyar dubu dubu na aikace-aikace cikin kasar Nijar abin da ya shahi noma da kiyo da hanyoyi. To cikin waɗannan kuɗin miliyar ɗari biyu da hamsin gandarin kwanni shi ɗai ya samu kwatamcin miliyar arba'in da bakwai. Arba'in da bakwai waɗanda za a sa a yi wannan aiki. Bature ko bai sadala da shiga banza Sun binciki waɗanda za su yi ma aikin su san kakana suke tahe cikin aikin da suka yi wacce diya suke amsa ga manoma watan diya suka amshe ta mi suka gari da ita shin cikin kashi ɗari kashi nawa aka amsa saboda haka muka zo da mu da ma'aikatan ƙasar kwanne muka taru da duk wani wanda a shugaban al'umma mun ka tattauna domin bashin da agga manomi shi kokari shi biya shi a nasa bangaren abdu mamman shugaba na haɗin gwiwa na ƙungiyoyin manoma gandari na ɗaya da na biyu ya ce wannan taron na su gyara zaman su ne dalilin wanga taro tallahi na wanda gwamnatin kasar Nijar ya samu ga gwamnatin Amerika wanda aka zo za a sabanta mana gandarin kwalli da madukan kuɗi miliyar 47 wanda za a kashewa cikin gandarin kwalli shine dalilin mun kira wannan taro saboda yana da kyau kamin a tunkare ka a ce zaman ka na gyare haka ma a wajen manoma wannan taron ya yi kamar yanda sahabi isa wani manomi ya shaida mini inda mun kacin ma a yau tallafi ne kasa mun ka samu na nijar ga kasar turawa ga amurka ita ta tattaho kasar amurka ta taho da niyyar ta taimaka mana bisa ga aikin gana mu na gandun eh bisa ga aikin gana mu na gandun to shine yau magabatan mu na kwanni duka gaba ɗayan su guda uku sai da sun ka haɗu nan wurin sun jawo ra'ayoyin mu gaskiya kuma mun gane muhimmanci muhimmancin magana su da lalle turawa tallafin da za su ba su wa lalle sai sun gani mu ma kakana muke bisa ga hakan ga sun kai mana jawabi mun fahimta sun ka ce bisa ga zaman da ake yau lalle zama ba tahiya ta ba a sake tahiya a sake tahiya a sake tahiya lalle ko wanda ya ce maka gyara kayan ka bai maka ba mu ma mun san da hakan lalle sun ce mana ba su kawo abin su sai sun gana mu zama to kuma sun gana mu zaman nan gaba ba zama na ba ku gano an gyara shi to shi na muka kira gare ku mu da ku yan mu ga kowa shiga wai musguna mai na an kai babu batun in e ka dai tun farko ka san da sanin in baka biya ta ba ta kata ba to ana ta ruwa ruwa ruwa da mu da ku da mu da ku yanzu ta kare babu ruwa ruwa kwana 30 na an kaɗi ba ka biya ikanka in ka biya ikanka ka saurara ka ji abin da zai afuwa a gaida haruna mamman bako masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma haruna wanda ya agaza wajen kawo muku shirin sai kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.